الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاتا جي ثبت الله صلاة يتيكي بآمين شوي ولود ثبت عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوغي عشا كراتين لتافين فتنة خلافة داعش العراقية المزؤومة مقالوا يو تتنجي ya a shekul allama abdulmuhsin al'abbad albadar hafizahullahu ta'ala mai muhaddisun ciko da madina ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani enila nṣàrí mi lákàfin ń gbá ìyà ẹni kó ìjìgá ní ọkún ǹgáyìí fìtí náà jẹ́ pọ̀ ìzáfi ìṣó ko mun gane fi rakio da syrio da libyo ko fatu da egypto da somalio da north eastern nigeria ko yi gane ako to bi da yi to babu na masashen youth ndo ci fibo idea wuce ga sale ya doshi zo ko yi gane ako ma gwai na ga to zai lo makanta laila na har waje kokari a ku qur'anu a fiti a jadi su ji aji mutuni ji zan na lo makanta ma laida bai ji katanun ke dawo ji sai ba wajiya ko mun gane mm. e boye zuwa vure biyan wuce gala mi yemi la ila kasmi ji kiyo na un ban yayo ko mun gane ko من قال الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقد ولد في العراق قبل عدة سنوات فرقة أطلقت على نفسها دولة الإسلام بالعراق والشام واشتهر ذكرها بأربعة حروف وهي الحروف الأوائل لهذه الدولة المزعومة فيقال لها داعش وقد تعاقب على زعامتها كما ذكر ذلك بعض المتابعين لحدوثها وأهدافها عدد يقال لواحد منهم أبو فلان الفلاني أو أبو فلان بن فلان كنية معها نسبة إلى بلد أو قبيلة كما هو شأن المجاهيل المستترين بالكنى والأنساب وبعد مضي مدة على الحرب التي وقعت في سوريا بين النظام والمقاتلين لو دخل أعداد من هذه الفرقة غير المقاتلين للنظام لكنهم يقاتلون أهل السنة والمناوئين للنظام ويفتكون بهم وقد اشتهر أن قتلهم لمن يريدون قتله يكون بالسكاكين الذي هو من أبشع وأنكى ما يكون في قتل الآدميين وفي أوائل شهر رمضان الحالي حولوا تسمية فرقتهم إلى اسم الخلافة الإسلامية من قال الحمد لله يبقى تاج تباتي الله وحده بوجي وصلى الله وتيتي مجاصلاته على من لا نبي بعده يزانا نبي دبوس مبوا نغا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد نبي محمد وعلى آله بذنوجي وصحبه بصحابه أما بعد زمننا فقد ولد في العراق qabla iddati sanawat amma iraki bi mana ajiye kiye iraki e eh, yandoci gogalani firqa jaman doci atlaqat ala nafsiha aga a agan daulatul islam bil iraq wa sham daula daula ya al-islam ya musulunci bil iraki kiye iraki wa sham da kiye shami washtahara zikruha bi arba'ati huruf a maɗuye gyara shi guni yi a ngayi alharful alharuful awa iliyazi daula harafi shi ya mafari ya suna ya daula nan almazuma fayuqalu laha a wa ga daish wa a ta'aqaba la za'amatiha ezaneji ezaneji shizu a ce shi ce daula na ya daga da fa kama zakara zalika ne hudu fi ha. kemina za mu tuna je yin ne je ji faruwa da mun zai lami tuna agan wa hada sai bi ne je ji faruwa fi bone adadu adadu adadi ya zashi yuqalu lil wahid minhum abu fulani fulani aga yi zai nuna yi zanuna ba ga abu fulani fulani abu bakar bagdadi baghdadi wani gana ko abu yandoji al-julani ko wani gana ko abu kaza kaza a tortosi ya ji fahimta ko a ya haga a yi suna shi wa abu fulani ibn fulani kun ya ajayi daga abu kazanin ma hanis batun ila balad a ti wujiya da bayan shi au kabila ko wujiya da ba kabila kama wa shanul majahil almutasakiri da bilkuna wal ansab ke mini wai shaniyan zai shi a ɗaya a caja ke ya so gun kina kuni wani sunawaye ibrahim ibn tahir wani gani ako in ga ci shingawa ga ga ɗoye man gan abu ismail kulabi zuwa ji gani ako in aga turishe ba a ɗira ne ya ci gabi nan waɗiya sunawaye abdullahi ko ibn adam yadda ga ci shingawa ga da shi gan sunawaye abu ibrahim abu ibrahim abu ibrahim Jindi? so kare kawai zaka abu ibrahim jindu ja ke le da abu ibrahim jindu ne eji e wuci bu gora amma to zane ji kenan eh, ya ci na wa ba'da mudhi muddati ala al-harb bayan la lokacin da ya kunyi ci sajina allati waqa'at fi suriya ya kunyi ji faruwa ya suriya bainan nizam takaniya gwamnati ya siriyo wal muqatili na lahu gani ba zai shi yagun gwamnati wuce na yana dakala adalu min azir firqa ghayr muqatilin lin nizam zan ci da min ya dai shi joko aganda babu a aganda siriyo amuji ya gwamnati ya gware walakinan biqatiluna ala sunna almunawi'ina linnizam yafatikuna bihim amma da suna jihadi a fewa wace lara suna yi fata fata wa qad ishtahara wa goybe anna qatlahum liman yuriduna qatlahu aja fe zanaje wa ga alama ya ewu yakunu yusakakil bai biya ta zuke mina zunan ginin allazi wa min abshay wa anka ma yakuni fi katlil al adamiyyin nan na gaji masiba ga mutu ji biya ga mutu ga mini wuyan bane adama jibo nan wafi a wali shari ramadan ilhali bayan tsayin ramadan na ne kakunan shekwa ba da kari ta tunan fiye ga donore hawalu yata firkatin ila isma alkhilafatin islamiyya a sunayen daula a sunayen jama'a shi jabagagiyar suna yagiyar alkhilafatu al-islamiyya ga wa khataba khalifatuhum zana mai khalifa nan ma'ana zana to la gan gayi alifa yona allazi atlaq allazi utliqa li abu bakr al-baghdadi fi jami'in fi al-musil ومما قاله في خطبته فقد وليت عليكم ولست بخيركم وقد صدق في أنه ليس بخيرهم لأن قتل من يقتلونه بالسكاكين إن كان بأمره أو بعلمه وإقراره فهو شرهم لقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل وجور من تبعه لا ينقص ذلك من وجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيء رواه مسلم وخطب خليفتهم ذا نيت zane gan gai khalifa ya da isho ni allazi utlika alayhi na ne yi gan abubakar nil bagdadi na fi jami'in fil musul masallacin juman da cokiyan musilo wujutu ba wa mimma qala fi khutbatihi min yanu ga utubu wuce ga fakad wulitu alaikum wa lastu bi khairikum nga na je gushi ciyaye majigan mi gaje alkhairi ga ta ce ba ga wakar sadaka fi annahu laysa bi khairihi sheikh abba diga wa gaskiya ta nun ga wujin gaje alkhairi ya anna qatla man na bi sakakin e bana wuya zane ji ɗaya wube duko ji ɗaya wube bijina be bijina in ka ne bi amuri in ga bi ya bi shi nayo aw bi ilmi ko ma bi ilmi wa ikrarihi nan ga tab mai daji biye ne ji dare ne ba fa huwa sharu ngaji sherigo bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ibn annabi sallallahu alaihi wasallam gamman da'a ila huda dan ga idza ilo ba wuna kana lahu min al ajri dan na jalada misli ujuri man tabi'ahu bi jalada da ga la mituna la yankusu zalika ko la yankusu zalika min ujurihim Shai'a ade na da ladan zaun shi yona wa man da'a ila dalala wannan rai iza shi ne gina kana alaihi min al-ismi zanna dilefi misli asabi man tabi'ahu doje lefi zai ga lamituna la yankusu zalika min asamihim shay ade na jimi min lefi zaun shi yona rawahu muslim imam muslim ga gudo shekwa ba ce ci gaba ga wazil jumla jumla ne allati kala fi hutubatihi na abubakar al-baghdadi tishawariji tishin da tishin daish tishiyar isis ngole daish ga ga isis so ko jiga na ko agan ti kala nu gana fi khutbatihi nu ga dautu buga kadi wuli fa kadi wuli to alaikum wallahi min khairikum nan ya eh, ga wuce no ga dana nafa kadi qala awwalu khalifatin fil islam khalifa ya mafari musulunci ga zai kaga da wuce ga nan ba da rasulillah ya nabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam abubakar ne siddiq radiyallahu anhu wa ardahu sayyidina abubakar sakuje da gani duyi وهو خير هذه الأمة التي na خير الأمم نسيدنا بكر ونجعل خير هذه nan. zuma ya nabi muhammadu wani na al'umma na gadi alkhairi ga al'umma bata wani Kala ha tawadu an na bakar gaga wanci gan ebo ya tsado wa huwa ya alamu to mabe wasu sahabatu ya alamu sabi to mabe man annahu yaro ga na bakar gadi alkhairi ga lil adillati dalla ala zalika yabo ne lawaye ya cin ga wani min kalami rasulillah daga ya gashi ya fice ya ce a sallallahu alaihi wasallam wa min alkhairi لهذه الفرقة أن تراجع نفسها يعني دي الخير جماعة أي سيسين أتشتي تاتشان عليها جباجي وتأوب إلى رشدها أما جباجي أبياتشون أما جباجي يكون بورو قبل أن تكون دولتها في مهب الرياح kami daula wucin lafiya ne buna jamf adi alkhairin dole na lagai jotuwa likiyami to adini na ka share masilatiha ko to daula na jidojinci nan Allah ya saba kata ne shazo fi muktalafil usul zamanin da cewa kakai nan wale gan manya ta be gojiya su kai kul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina tafa Allahu khairun amma yushrikun man make ja salatu ya nabi muhammad da bin ta shiga inna allah hakika fa ko malaikatu bi tuci yusalluna ala nabi ja salatu ya nabi ya ayyuhal ladina amanu ya naja imani jina sallu alaihi wa sallimu taslima da ja salatu ya nabi yin gani da aminci daga adukure anabi muhammad mun ga annabi ya zumago adi anibin doro su muwa ma kana muhammadu ba hadin min rijalikum anan mu mulkin baba do min yan ba je yi wa walakin rasulullah ne fice yace ci umake yi wa khatam ne mai anabiyan zumago gama la anabi sallallahu alaihi wasallam ga la ya ba'di adi anibin dondo zuman bwa to zan ya anabi shi mun ke jan salati ya bi abinci mun ko alu ali ali ja'far alu aqil al abbas imijiya nabi egijiya nabi wasu habi gan da sahabi jiya nabi sahabi a nemi magai da naga gobe a nabi ma imanu jibiyoyi ma jahan da littafin musulunci na manga amma ba a duzmana nan فقد ولد في العراق قبل عدة سنوات فرقة أطلقت على نفسها دولة الإسلام بالعراق والشام واشتهر ذكرها بأربعة حروف هي الحروف الأوائل لهذه الدولة المزعومة فيقال لها داعش كم؟ kiye iraki yau kiye iraki daulu yana tun shi ba shi fitina ya ji faru ba sarauni nan abede gurufin loci da bu aga yi mina ga daulatul islam fil iraq wa sham a cima a kiwe biyara guni ko dal awwa daga daula alif na daga islamu ainun na daga al shin nawa kiyo daga shamu so daga babu gaba fomu ya kiyo a cisa su a cisa ki a cisa wo dore da'ish wakata qabala zamatiya zane shi tuna kama zakara zalika ba'd al-muttabi'ina li hudusiha wa ahdathiha zai lani tu kemine wuce ji faruwa ne be kemin energy be ji faruwa ne nan da wuce fata a gan adadin kalil wahid minu abu fulani fulani wa abu fulani ibn fulani kuniyatun ma ha nisbatun ila ba'd al balad aw qabila kama wa shan al majahil mustatiri ko abu bakr al baghdadi abu mus'ab al zarqawi abu wani gane ku an yi zafe jike abu kaza kaza al julani abu ndo ya turtusi àti súnlé rí nígbà ga kí o nga èyí mi náà ní reality visa ó ṣun wà dídé bí wọn nígbà ìdí àjọ adéyẹn báyìí àtàfẹ́ dìbà mẹ́pẹ́ tí é ti ń وبعد مضي مدة على الحرب التي وقعت في سوريا بين النظام والمقاتلين زميان lokacin da ne dai ya yi kuna yi faruwa tsakaniyar daular siriya daular bashar al'asar shi ko? yan da zai je gune nan dakala a daru Rumina azil furka gari mukatili na ne nizami lakin na mukatilu na ala suna almunawi na nizami warfattiku na Da da'in shi shi suku a yana daga iraki a caga da bahu a caga da siriyo amma wuji zirge gwanin wujin gwamnati a gware zane jaye gure ki ari suna jaye ki wo wa qad ishtahara wa goye mana wa popular anna qatlahum lima yuriduna qatlahu zane ga wa wunan yakuni bisakakin be bishi nga ga uza unciyo allazi huwa allazi huwa min abshi wa anka ma yakuni fi qatl al adamiyin ade Allah ila cha ta fe zuwan kimina zuwan gijina wa fi awail shahr ramadan al hali ba ba diga sabayan tsar ramadan ne hawalu tasmiyata firqati mila ism al khilafati al islamiyya grupa unciyo da asuna kiyo al khilafatu al islamiyya now daula yan da'ish na kyuta sana not yo ga de ne ga alka'ida qaida Na ne ji kafin alkisotul kifatul kamila ni da asli na ko wale ga ga pakatun alkisotul kifatul kamila ne je ya wuce zamani wuce na wa juye kemgbe da al-qaida fe ji na ko to a ada alka'ida ya iraq ko la ji ganewa kemina ji alka'ida ya jaziratul arab ko da yana ko ke yuna kiya bi alqaida ya al-maghrib al-islami alƙa'ida ya al islami ne ga alƙa'ida fi magribul maghrib al-islami ne ga nan alqaida fi islamic a amma ke ga alqaida ya jazirat al-arab e ga of arabian peninsula ko ji gane ko amma ke ga alqaida ya iraq wọ́n yá ni ọkọ́ àmá pátá ń gbọ́lé nneji hẹ́ẹ̀dì abẹ́ ní al na fọ́ọ̀mù tí bá gbọ́nà afghanistan yẹ jígá ní náà náà al iraq nẹ́gẹ́ntì àwọn metamorphos towards àti develop into isis o so dayin shi na ganci suku ejizaji e fibo daga kinjo nigeria africa egypt morocco america europe kimbala rebeji saudiya qatar bahrain kuwait bandoyi algeria pátá di kí o adẹ́rìútì isis na. now me wari yi biwo ki e ko ne ji ice se la ji za ji che join ne bo yi be careful nko ko yi ji ne wa e ko za le cha se jon ba ya mu no to yi ni pentu ti pajuko ti be ni o ti wa da ti be ji kino mo da ji wa no no mi ni e ko na ice se ji àǹfààní be o che la ji kino a ke la ji za tu bo ni a se yu za hadisul fitan hadisi yan mala'im shi a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jage bai da zuba fitina bai dabo ya jage bai da zuba in kuma bai tsakani musulmi gan da kafiri ji ya jage bai da zuba kafiri ja da kuke ba ya kun ajin sai musulmi ji ya jage bai da zuba kaza da ji ya jage bai da zuba eh buga annabi ga fitina na fata gaji alaikum da fil sham to a ji fahimta ga nan nabo wale ba ni ba mu me lege sharmu Syria. The issue is, annabi sallallahu Alaihi wasallam ya inna imani, lille imani, ta tazur ilal madinati kama ta tazur lahayat ila juliya imana ce gafi madina kemine we gafi niya, e wani, da jali ma dajin doro ma da dajjal e na alubawa yin. Wọ́n àlò mẹ́ka àwọn àlò Mẹ̀dínà, ẹgbẹ́ káwàá ìnáwà àlòbà náà gálóṣà mọ́nà Mẹ̀dínà nígbà ọjọ́ wáìlì ní. Galúgbà waye kini cicho da wasu shakka ne za mu deceive mu ko ji na ko bebe ma inda shaga shagan a i ije ga da zuba ani biga soja ne ci dabo ila ta zalu taifati min maki zahirin al haqi yuqatiluna fi sabilillah soja wuci ma sha mu ba din no ya al firqatu najiya agaghị asụ anyị fosil mansuro amagaghị alụ sunneti wal jama'a amagaghị alụ ladiso nwuji ga-eji n'igwe ada ada ejiyo kakakakakakaka anyị zabi oji afelu kuyadi ni gama layi ma mahmud na mbali ga yin lam ya kuna ashabu ladiso famman ka gaji ashabu ladiso ya kazi ya igancin na ya kone elakos yin e confusion na mini ya kone elakos yin e kinan confusion ce ladin zai fi wani aga shaga a ga jebe da zo ba mini soje musulci yo ndabo ma da tin isis ngman ta tan ma da tin wato cin foolishness ne Jaiman eh Jaiman al-Utaybi kin ya suju around 19 40 eh, around 40 wabe na jin eh abin diga lada ka ba ci fa ci ti jija ga ma da tiya ga ma da tiya ga ga mano jisibi ulo bandwa aga yi mina ga jama'atu salafiyatu mujahida ko aga yi mina kan ga jama'atu alil hadisi be jama'a ju imani ji fata ji ke gan ma ji ga Allah sun wace ji ta ce di sinza yes hadisi ma ji gaskiya amma Allah wa yi za ta ladi sinza ga mana e bugwa bi kyafu mini ya kone ji ma aisi sai laji za ji fiki mini ya kone aisi sai laji za ji fiki nun gone kiyo amfani ji be social media instagram whatsapp facebook da sauransu kan ce a dejin tashi na ji aga ne ne na ji kireti na a tafe shi a idi a fitace yuti kamajo wadda abin ne za ya shi shi faji ko tashiru amma idi ya yi fi zubata jiki mfitiwo mine ko ne mai ke uzbe na kun video clip wadda ale video clip wa di jami'o sha gominti na. yadda ya yi kabara sai gaggaji da wani wace za diga diga ga hukarin bari wa sai gaga to bari a sai kuma duna sai ya da qatilul ladina yalunakum min al-kuffar wal yajidu fikum ghilza wa la yansuranna Allah man yansuru wa qalat ko ba barin wasu ne gaje buya din mu ja ji hmm, ne jin bayani da nga lawa ta yanke sun ja ta fe fole track ka ji da bi lawa idea na sell don be deceived mini ẹ̀kọ́ na ẹ̀kẹ́ ẹ̀yí òzìbẹ́ ní ọsúnkún nẹ́ṣìrì yẹ súwọ̀rọ̀ spread yẹ ya yẹn sí yọ vejejì èdè ń ṣe ọdí àbẹ́lé azamdochi bọ́m̀ àgán ambassador country kàzẹ́dẹ́ náà udk ubakia kàzẹ́dẹ́ náà kaza kàzán ẹgbẹ́gbẹ́ àdé ẹ̀hẹ́n náà lè rà níṣẹ́ díìlì bẹ́ káàkiri yìí ya ní be careful àníbìgẹ́ láyé zálẹ̀ mùsùlùmí òfin fòsùpá tí mí di ní ìmọ̀ alẹ́ mùsùlùmí harama musulmi a kun kiyamu a daba guda jin kagun lalagwa to jayin harama ne mini e kone mun e ke ladin isis e ladin zafi masibu gwanin ga ga kiyo e la facebook wo ji gani ako ni o cha to facebook account to yaza in the name of lugwa dia dia start exchange message wa maga send message through this account da zan mi tó wà lè lè ṣìbẹ̀ ní òun díẹ̀ using wire kó o using smartphone kó o using laptop ní ọjọ́ ìrìnà kó àmáàzẹ ìjú ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ní dangerous group ní wọ́n fi kí ní wọ́n tó lọ́wọ́ communicate bẹ́ẹ̀ mílẹ̀ ẹ̀kọ́ ní ṣe mọ́ àìsí sí kí láti kí nà èjì àǹfààní bẹ̀yìn náà àjì àǹfààní bẹ̀ kẹ́lí mọ́ ní ṣe àjì àǹkàlí dání bil ma'ruf wa nahyi munkar ko islamiyya الخلافة الإسلامية الخلافة الراشدة النصر القادم النصر القادم دولة الإسلام قامت ولكن يبارك نجاج بويا جينا علينا في ذكر wọ́n fẹ́ sàfíù wọ́dí àbílẹ̀ islamic child wọ́n jọ èyí na èjì àǹfààní gan aláàjì à ń kèlí gbàrú fún ìwé ṣèyẹ́rẹ́ àkàrà yín. mílíọ̀nù kó ni mo èèlà ìzàjì ṣe jí kí náà ke joyin e da ga wuce nan kan ce a field yau to opportunity ya zanna talauci da biyu zanna jaliti da biyu zanna to gwamnati kinya wuce gidanku zanna inda to tun dole lwa zanna wa graduate jami'u majiyan dole jami'u ke cile da yi daula yiwo yala kaza awe daula ibo wa de kaza zaji daula ibo wa de kaza ji waje abele gbaru fun be cuta tele ba abu ko cho waje ala tin ba ga kun waje abele le we muslimi te tu fi pa sunbo uma da nu me ti ajin de mbiya wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa mini ko ne shi mu ISIS yake la ajin zaji lo kidan ISIS nan yan na je kana elections da daji min gaci hada to jarida da wani ga dadi kana sai e ba ko ale ga daji na an yi ce translate da turanci an yi translate da french an yi translate da jimin gaci sai e ba ko to bo larabci wa zike wa bayan ne jiwo so daga ba za ta sai ko sai computer sai da ya shi ba da ka ka ka ka ka ka ka ka mine ko ne isis wala recruit la fi akida wa a di expert da ji gudu computer da ict na so woye keyboard gejin a di chat forum ji dabo wọ́n jí láti ọkọ́ na all part of the world and anyị anyị anyị anyị ụdị ịza no problem nọmba ịza ụdị akaụntụ nọmba ịza ya a cha send ye wolo account maybe like maybe through western union or i believe that they were oji kio we o withdraw pe kim no ade do ti da o ti da kike ti partner agaji kio agaji nga mala ka ezubi shishi gan ya na account number mi o mi send won de ti bo ka cha za chi ngo zi guma ne pe si gan ka

adege igbushi dabonin shi Aka ji waje gani haku waje bu install wace ce gemu wuce inda hankali waje abili ewa soja shi dana wace a tsani gaba wani biyun diga yi na kaka ibe su ne nuro wace a tsani gaba wani ko laji ganewa eje ne je labaye ne wuce na wace a tsani gaba wani wace gabaye waje gani haku a cake wuce ma babu wago waje kiyo wogun da na iri wadda abelegi zakan yi sune bindiga ji wuɗe sune yanke wani so amótankà ji wuɗe sune raibu iriri ji wuɗe kem na agbúgbọn agbúgbòròlò àti èyí lakóòdì náà jíkẹ́ wuɗe kem na wà sọ́sọ́ na wuɗe kem na àti kẹlẹ́kẹlẹ́ ní wuɗe tó rí jẹ́ òmìnira jùmọ́ káwọn jíkẹ́ gáwọn pẹ̀lú ìrìn òtìjọ lẹ́bù dẹ́gbọ́n ní ìdàgẹ́ kéèké connect through internet ń jákẹ̀lẹ́ àzẹ̀jíkẹ́ program jẹ́ contact gbé yọ waje a biligin da ce wula kan haci ga masu ba na fata masu tubu ko ya ji gani ako mini ya kone ma ircc shigar da firka da jannashi e ke jin a ce lakula ya fi bonin kandoci a da abin lauji daga kinye kpata kafir cashu ẹgbogbo ba ne ji musulunci ne babu daula ya da isho ẹgbogbo lójí kí o mo bi ó tún àṣàrò tó zàdé khalifa ló ń gárí bí ó abubakar albagdadi ní ní ṣàfẹ́ fi tíjọ àdínú ẹjọ́ mi gbà fún etí ìfẹ́ gan ṣàfẹ́ lè bá ọgbọ̀ ìkúchù mi ní èkó lè láti zà inú gbé tí wà lé láńgbé tí é wọ́n yá àdájọ́ yá àmáwò elókùnrin aṣíyí ń gbéṣọ́ àìdá òpé òkúta ní ká mú kàtà sọ títí ààrẹ jíjẹjí kùránù daga yaji yaji kuranu mu agala kuranu wajeji alafi mu neji wajeji wa mu ci wajeji alafotin nígbà dèdè ń ti wá dé yìí láti dájú ìdá àgbélé yìí ló ṣe wọ́n á dèvélọ́pì yẹn àìdíyà yìí náà. òde àbẹ́lẹ̀ ẹ̀bí àgọ́tọ̀ ńgọ́ olè jihad iná dédé àǹfààdé tó 5 star jihad 5 star jihad ńgọ́ ìbí nìkan star hotel iná ńgọ́ ìbí ọgá hotel hotel iná tó 5 star jihad iná bó bànáwà dé star jihad ní tó ọ̀gá dé tún tí dé jihad táwọn ẹ̀wú jẹ́ náà láti kí ọ̀ ngayi na ebogo we must be careful ko ji gane ko ebogo iga katu ya abun wallahu a'lam sawab wa ilayhi almarji wal ma'ab subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu